Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta sai Brahim Diaz. Brian Diaz ya koma Real Madrid bayan ya shafa shekaru a Milan inda ya lashe kofin gasar a shekarar 2021 da shekarar 2022 kuma ya kai wasan kusa da ƙarshe a gasar zakarun Turai a bara. Diaz wanda ya fara taka leda a Malaga a shekarar 1999 daga nan ya dawo Real Madrid Dan wasan mai shekara 23 ya koma Madrid ne bayan ya shafa shekara uku a Milan inda ya ci kofi a kakar wasa ta shekarar 2021 da shekarar 2022 kuma ya kai wasan kusa da ƙarshe a gasar cin kofin zakarun turai ta bara. Diaz ya koma Real Madrid ne a watan Janairun shekarar 2019 daga Manchester City kuma ya lashe gasar La Liga a shekarar 2019 da shekarar 2020 kuma ya ci kofin Spanish Super Cup a shekarar 2020 a watan satumba shekarar 2020 aka ba da shi aro zuwa AC Milan inda ya fice a kakar wasanni uku da suka gabata inda ya ci kwallaye goma sha takwas a duka gasar. Ibrahim, ya fara buga wasansa na farko a Ingila yana ɗin shekara goma sha bakwai a Swansea a gasar cin kofin Carabao Cup a kakar wasa ta shekarar 2016. A shekara mai zuwa ya bayyana a karan farko a gasar Premier League da gasar cin kofin FA inda ya taimaka wa ƙungiyarsa ta lashe kofin gasar Premier League. Manchester United ta da siyan kuɗin Mount, Arsenal ta fintinkau a wajen cinikin Declan Rice. Dan wasan tsakiya na Chelsea da Ingila, Mason Mount, mai shekara 24 ya kasance wanda Manchester United ke bawa fifiko a wannan kaka. Amma ƙungiyar ta ce ba za ta biya sama da fam miliyan 60 ba a kansa. ita ma newcastle na son gabatar da tayi mai gwabi kan dan wasan rb lesbin da ke buga tsakiya dominic mai shekara 22 manchester united ta nuna damuwa kan shirinta na sayo dan wasan koriya ta kudu daga napoli Kim Min Ji mai shekara 26 muddin Harry Maguire ya ki amincewa da yarjejeniyar barin Old Trafford. Ita ma Arsenal na kan gaba a cinikin ɗan wasan West Ham kuma kaftin ɗin ƙungiyar Declan Rice mai shekara 24 sai dai har yanzu ba ta kai magurar kuɗin da ƙungiyar ke nema ba a kan ɗan wasan. West Ham tuni ta so manazarin ɗauko ɗan wasan Fulham da Portugal Palfinha mai shekara 27 domin mai gurbin Rice. Manchester United na kokarin zabtare kuɗin da ake nema kan mai tsaron raga Diago Costa sai dai ƙungiyarsa ta foto ta dage kan dole a biya mata fam miliyan 75.